sarki gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi bukhari ya ce babu manista addal kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam yunkir alaihi dama muna karatu ne a ƙarƙashin matattarar da ke bayyana hukunce-hukuncen jana'iza to sai imam al-bukhari ya ce babu man ista'adda al-kafana fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam yunkir alaihi falam yunkar alaihi babin da ke bayani akan wanda ya tattali likafani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam yunkir alaihi annabi bai mishi fada ba bai mai inkari akan haka ba ko kuma falam yunkar alaihi sai ba a yi mishi faɗa ba ba a yi mishi inkari akan haka ba waɗannan riwayoyi dukkaninsu sun zo akan ainihin wato riwayoyin sahihul bukhari gashi nan anan mala yake cewa bubita fi riwayatina bi fathil kafi ibnu hajirin ya ce a cikin tam riwayar da muka samu ta sahihul bukhari san ɗin an yi mishi fataha ne aka ce falam yunkar alaihi alal Ilil majhul wato an yi gini akan malam yusamma fa'iluhu ana falam yunkar alaihi mutumin da ya tattali likafani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba a yi mai inkari ba wato ko annabi ko kuma wani cikin sahabbai babu wanda ya mai inkari wa hukiyal kasru ala anna fa'ilal inkarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samo kuma riwayar da ta ce falam yunkir alaihi kaula san ai mai kasara a bisa cewa annabi ne mai inkarin kenan wato annabi bai mai inkari ba wa haka zain ibn al-munayyir ala ba'd riwayat falam yunkirhu biha'in badli alaihi wa huwa bi ma'anar riwayat allati bil kasri babban malami wanda ya sharhin sahihul bukhari al-imam zain ibn al-munayyir ya ce an samu kuma wasu riwayoyi da su kuma suka ce falam yunkirhu falam yunkirhu madadin alaihi din kawai sai suka ce falam yunkirhu ma'ana ad ya'udu ila an sallallahu alaihi wa sallama kaddarawa ita ce babu man ista'adda al-kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yunkirhu babin da ke bayani akan wanda ya tattali likafani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi bai yi mishi inkari ba wato bai yi inkarin likafanin ba a can falam yunkir alaihi annabi bai mishi fada ba shi mai tattalin anan kuma falam yunkirhu annabi bai kyamaci shi likafanin da aka tattala ba falam yunkar kuma ba a yi fada ba tare da ba a bayyana wanda bai ba amma dai ishara ce zuwa ga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma sahabbai gashi sai yake cewa wa inna ma qayyada tarjama bizalika abin da sa bukhari ya ainihin wato ƙayyade wannan babi kun ga ai babin ya gama kulluwa da ya ce babu man ista'adda al-kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi babin da ke bayanin wanda ya tattali kafani a zamanin annabi sallallahu alaihi iyakar babin kenan to amma me yasa ya zo da kaidin falam yunkir alaihi ko falam yunkar alaihi ko falam yunkirhu me yasa ya zo da wannan kaidin yace li yushira ila anna al inkar alladhi waqa'a min as-sahaba domin bukhari ya nuna cewa hadisin da zai kawo za a ji sahabbai sun yi inkari kana ala sahabi fi talabil burda ba wai sahabbai sun yi inkarin dan me ya tattali likafanin bane a'a roƙon da ya yi daga annabi roƙon ne suka yi mishi faɗa yadi ne aka kawo zani ne sabo aka kawo annabi ya ɗaura ya fito yana murna yana jin daɗi kawai sai wani ya ce ka bani sai annabi ya ce ina zuwa sai shiga gida ya kwaɓo ya kawo mai sai sahabbai suka ce dan me an ba shi abu yana murna ya sa yana farin ciki da bukata kai kuma ka san cewa an tambaye shi baya hanawa to gashi nan yanzu ya tafi zai kawo ya baka sai ce a'a ban roƙa don in yi wani amfani ba sai don ya zama likafani na to wannan faɗan da sahabbai suka yi wa sahabin nan sun yi mishi faɗan ne akan ya tattali likafani ko kuwa akan roƙon A kan roƙon kun ji yadda malamai suke aikinsu ina fata an gane to shi ne sai yake cewa falamma akhbarahum bi uzrihi da yayin da ya gaya musu uzurin shi dalilin da ya sa ya roƙa falam yunkiru zalika alaihi sai ba su yi mishi fada kan roƙon ba kuma ba su sake mishi fada ba tunda sun ji cewa yana da uzuri fa yustafadu minhu jawazu tahsili ma la budda lil mayyit minhu min kafanin wa nahwihi fi hali hayatihi to daga wannan wurin sai mu fa'idantu cewa ashe babu laifi tun mutum yana da rai ya tattalawa kanshi abin da ya san cewa in ya mutu dole ana bukata babu laifi kamar me kenan kamar likkafanin kamar me kenan kamar turare kamar sabulun wanka hatta ƙasar kabarin da za a rufe ka in kana rayuwa a wurin da ake da kuncinta to babu laifi kai wa kanka tattali amma kana rayuwa inda al'amari ya sauƙaƙa babu laifi alhamdulillah yanzu mu nan zariya ƙasar musulmi katsina sokoto kano da wasu wurare za ka ga alhamdulillahi al'amarin abin da ya shafi makabarta ana samun bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi <clears throat> irin su dottijan arziki da ya rasu Allah ya ji kanshi ya lullube shi da rahma alhaji maje ku dubi ma keken fili ya baiwa al'umman musulmi aka ce har yana cewa ku yi marmaza ku cika sai yin ƙara muku Allahu akbar Allah ya gina mishi gidajen aljanna da wannan tukuici da yawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi da al-Imam at-Tabarani ya rawaito a cikin littafin Mu'jamul Kabir annabi ya ce wanda yawa musulmi wanka ya suturce shi ya saka shi a kabari za a gafarta mishi manyan zunubai arba'in <laughs> ba na jin ko ɗan daudi yana da manyan zunubai arba'in <laughs> manya-manyan zunubai arba'in fa zina gulma luwaɗi sata fashi da makami kisan kai Ha arba'in irin wannan manya-manya ai ko ɗan daudu ka je ka samu tsakiyar karuwai da wahala ya haɗa waɗannan arba'in ɗin to balle duk mutumin da zai wa gawa wanka <laughs> ai kaga limami ne ta to wato annabi yana nuna maka falalar ka suturta musulmi saboda musulmi kayan Allah ne ka ɗau yadin likafani ka bayar ka ɗauko musulmi ka zira shi a ciki ka ɗau musulmi ka saka shi a ƙabari, to wannan ya ba da fili ne fa wanda za a rufe dubunnan mutane wani rufin asiri ya wuce wannan wallahi ku je Legas ku gani Legas anguwar da ta fi ko'ina yawan musulmi da hausawa ita ce a agege amma kukan makabarta suke ka je ka gani so daraja ce in Allah ya sa kuna rayuwa a ƙasashen da har akwai masu kuɗi mutabarri'i waɗanda za su bugi ƙirji su ce a yi kaza wallahi daraja ce kuma ba za ka san wannan darajar ba kai in ka girma a cikinta <laughs> ina fata an gane ba za ka san wannan darajar ba sai in ka girma a cikinta an kawo tarihin asalin mutanen ƙasar indiya da china da suke ƙona gawawwaki a wancan lokaci in za ka rufe mutum sai ka je ka biya gwamnati kuɗi inda za ka rufe mutum kuɗi masu yawa aka kai sai dai gwamnati ta ba da wurin ma ma'ana haya ku yi yarjejeniya da gwamnati za ka rufe babanka bayan shekara talatin kuɗin haya suka ƙare shi kenan ko ka ɗauke shi ko a zuwa ɗauke shi a je a jefar da shi aka ce tarihin dalilin da ya sa suka fara ƙona gawa kenan sai su ƙona ta sai su sheƙe ta tabi iska <laughs> to kai ka duba mu muna rayuwa cikin wannan ni'ima makabarta ta cika sai wani bawan Allah ya ce jama'an musulmi ga fili na baku ku je ku rufe al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dattijan arziki haka a garin adamawa a jihar a jihar adamawa a cikin garin yola a nan jimeta bayan da ya ɗauki makeken fili ya baiwa musulmi ana rufe gawawwaki a jimeta a yola sai kuma ya ce yana da motocin haya kuma idan aka yi mutuwa ku fito bakin titi duk motar shi da aka gani a tsaye da ita ta sauke fasinjoji a je a ɗibi gawa a ɗibi masu limanci masu wankan gawa masu kai makabarta in ba haka ba direban ya yi resign an cire shi to ranar da ya mutu kwa ka zo ka ga yadda jimeta ta yi duk wata mota cewa ka ya aje ta da ka za a kai shi a kafa ne in kai wa Allah aiki sai Allah ya biya ka <laughs> illa inna la nudi'u ajra man ahsana amala saboda haka ku rinka yin aikin alheri jama'a wannan shine ya raya mu a musulunci jama'a so musulunci bai san ruwa ba musulunci bai san yahudanci ba ganin kyashi duk abin da za ka yi sai ka kirga yanzu wannan fili in na bayar aka yi makaranta inda siyarwa zan yi miliyan nawa kenan in ne shaguna waɗannan shaguna ‘ya'yana da jikoki na, Allahu akbar wannan asalin shine capitalism wanda su Adam Smith suka ƙirƙiro. ka je karanta littafin shi the wealth of the nation wannan kafirci ne wato duk abin da za ka yi in aka ce fi sabilillahi sai a dube shi a aikin banza saboda su ba su yarda da Allah ba to mu musulmi mun yarda da Allah dan haka a samu wani musulmi a tudun wadannan ya ɗaukar wa kanshi ya aje tarihi cewa har ya rayu duk wanda ya mutu a zo a karɓi likafa ne a wurin shi kaga cewa Allah ba zai talauta ka ba kullum ka sai bandir guda na yadi dan madina nawa ne naira dubu biyar naira dubu goma sai ka aje a gidanka ka ce duk wanda ya rasa a ƙwaryar tudun wadannan a zo gidana a karɓi likafani namiji ko mace yaro ko babba ko mutane nawa ne da ya ƙare ka sake siyowa da ya ƙare ka sake siyowa cikin arzikin da Allah ya maka wani yana kwarin ɗan goma ya haka wani yana gyalle su ya haka wani yana tukurtukur, tukur wani yana sabon gari wani yana sai ku ga kasashen musulmi sun fara ɗauka alheri ne wallahi wallahi jama'a addinin musulunci ya rayu ta hanyar rashin ganin kyashi rashin rowa jiya muka karanta tarihin sayyidina abubakar hijira za su yi ashe shi yana nan ya samu manyan raƙuma manya-manya yana ciyar da su annabi ma bai san da labarinsu ba yana jiran da an ce a fito sai ce to ga motoci jeep guda biyu ya aje buhun kuɗi kuma a Ka san attajirai ba irin yanzu 'yan boko ba kowa kuɗi na banki attajiran da suna nan da buhun kuɗi gefen fulo ya aje buhun kuɗi da aka taho kawai sai fito da shi ana isowa madina annabi ya ce to nan ne za a gina min gida nan ne masallaci ina masu fili aka ce sahal da suhail wasu 'yan marayu ne ku zo nan suka ce a mun bayar kyauta eh, mu dan Allah muke nufi manzo Allah yace ce Allah ya saka muku da alkhairi amma nawa sai da aka siya jiya muka lissafa kuɗin dinare goma shi ya daidai da naira dubu ɗari biyu da arba'in ta Najeriya a bana kenan aka kwakulo kuɗi cikin kuɗin abubakar aka biya abin da ake so kenan ma'ana inda ka ga masallacin annabi din nan a yau abubakar ne sai gurin wannan ba daraja ba ce daraja ce ka je ka kewaye madina kaf yanzu ka ce ina gidan abubakar ‘ya'yan shi sun raba gado an cinye kuɗin haka kai ma abin da kai wa Allah shi Allah yake wanzarwa gidajenka motocinka komai za a raba gado wannan masallaci da kai fi sabilillah wannan makabarta da ka bayar fi sabilillah ita ce za ta wanzu har ran da iza zulzilatil ardu zilzalaha za ta zo ta kawar da ita wannan ita ce daraja saboda haka ina matasa 'yan kasuwa kuna samun kuɗi ina matasa masu aikin gwamnati kuna samun kuɗi ku taimaka wa addinin Allah waɗannan attajiran da kake ganin suna ɗiban kuɗi irin su harun ɗanja suna gina masallaci irin su alhaji maje suna siyan makabarta sun fi ka sanin darajar kuɗi sun fi ka jin zaƙin kuɗi amma malamansu suka karanta musu zaƙin aljanna a yau ina suke sun mutu sun bar kuɗin amma ina makabartun suna nan ina masallatan suna nan me kake tunani annabi ya ce in ka suturta mutum ɗaya Allah zai gafarta maka zunubanka manya guda arba'in kai ka je ka bincika duk garin nan waye ma za ka samu yana da zunubi manya arba'in ne ai ko kitabul kaba'ir ne ike kwana a kan shi da wahala <laughs> ka duba fa zunubi arba'in manya ba ƙanana ba gulma tsegumi kisan kai zina shan giya luwaɗi duk in aka lissafa sai gaba su wuce guda bakwai ba to aka ce in ka suturta musulmi za a gafarta maka zunubin zunubinka manya guda arba'in hadisi ne sahihi yana cikin littafin al-mu'jam at-tabarani al-kabir karanta littafin al jana'iz wa bid'ah saboda haka ku yi aikin alheri wannan rayuwa da kake gani kwanan nan zaka ji an ce dun mun kare menene zai rage shine aikin alherin mu inna nahnu al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah ya ce mu muke rayar da matattu sannan mu muke rayar muke rubuta duk abin da suka aikata da kuma abin da suka bari a baya abin da muka aikata shine sallar mu ta la'asar ɗazu magariba isha da sallar asuba waɗannan shikenan kayi ka mutu kun tafi tare masallaci da ka bari fa makaranta da ka bari fa makabarta da kabari rijiya da kabari waɗannan shi ne asar su ne abubuwan da kabari legacy kenan to waɗannan abubuwan su ne zaka ci gaba da samun alheransu idan kana kabari a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan ka mutu duk komi ya tsaya duk gidajen hayan da ka mallaka kaf masu gado sun raba shi kenan an manta da kai komai ba wani lada da zai shigo duk sallah azhar da kai komi ya tsaya yanzu lada zai ci gaba da zuwa ne waladin salihin ya da'ula Da na gari yana maka addu'a ilmin yuntafa bihi ilmi wanda ake amfana da shi au sadaqatin jariya ko kuma sadaka mai gudana ka tuna wannan makabarta da ka bayar aka kwantar da musulmi aka rufe shi bai halatta fa a zare musulmin nan daga ciki ba don kai ne mai filin ka ce ka mallaka mai ya kwanta a filin har kiyama ta tashi duk wanda ya cire shi a filin ya yi zalunci don me filin ya mallaka wa mamacin saboda haka matasa 'yan kasuwa ku tashi ku yi ta ayyukan alheri masu 'yan kasuwan tudun wada sabon gari ku rinka tara buhunan sukari shinkafa ku je ku kai gidan marayu masu sai da shaddawa gambari ku tara ku je ku kai gidan gajiyayyu ku je ku rinka duban tsofaffi ga sunan cikin tudun wada sabon gari daurawa ko ina a anguwanni wata tsohuwar tana nan a daren nan tana kuka ido ne mata ciwo ba ta taɓa haihuwa ba duk waɗanda suka santa kuma sun mutu ba ta da gatan kowa ku ɗibi matasa ga su nan suna yawo ba su da aikin yi local government ta ɗauke su sun yi mata aiki da safe ko kuma sai ku ɗauke su ku ce kai e shiga cikin ƙwarbai shiga cikin anguwan madaka shiga cikin ƙaura shiga anguwan liman duk inda ka ga wata tsohuwa ka je ka share mata ɗaki ka sa mata maganin sauro ka gyara mata katifa ka shimfiɗa mata ka fesa mata kaza ka yi mata kaza ka bata abinci ta ci kawai ka ce wani bawan Allah ne ka yi mishi addu'a kuna da kuɗi za ku yi haka ku yi aljanna ce waɗannan su ne hanyoyin aljanna waɗannan su ne hanyoyin alheri Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka malam yake cewa duk wannan dalili ne akan cewa lallai ne ɗan adam ya yi wa kanshi tattali tun yana nan da rai babu laifi wa hal hiƙube bi zalika hafrul qabri to ko ya halatta musulmi ya haƙa wa kanshi kabari kafin ya rasu tunda dai kaji an ce ya halatta ka tattali turare da sabulu da likafani to kabari fa saboda kaga akwai matsaloli ne idan kai kabari to akwai maintenance za ka rinka zuwa ka ne in damuna te kana gyarawa to kuma yanzu za a tsallake ne a ce wannan kabarin wane ne ga wane ya rasu yanzu yanzu sai malam yake cewa fihi bahtun sayati wannan akwai magana za ta zo don haka ku batta za ta zo a ƙarshen karatun na yau insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mu koma kan babin ya ce babu manista addal kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayanin waɗanda ko wanda ya tattali likkafani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yunkir alaihi annabi bai mishi inkari ba bai mishi fada akan dan me ka tattali likafani ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم qalat ha biyadi yadi faji'tu li akswakaha fa akhadhaha an sallallahu alaihi wa alihi muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa ha izaruhu fa hassanaha fulanun fa qala aksiniha ma ahsanaha qala al-qawmu ma ahsanta لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه الله أكبر kun ji wani babban sahabi mai suna sahalu ɗan sa'ad as-sa'idi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda annan ja'atin Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wata mace ce ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi da gwado mansuja wadda ta saka fiha hashiyatiha gwadan har yana da beza ma'ana yana da beza wadda ta kewaye shi to da ike ya ce alburda shi yasa ni ma na fassara muku ita da ainihin Hausa alburda gwado ina fata an gane to da ita shi kan ita kanta kalma alburdatu din larabci ne na mutan da da daddan larabci ne kuma ya ga duk matasa ne gaban shi sai ce a tadruna malburda kun san gwada kuwa in na so da hausa yanzu sai in sake faɗin wani sunan nashi luru eh luru <laughs> shi ma sunan gwada ne luru eh to kafargi kaji an buɗe kamus ɗin hausawa fa yau ina <laughs> fata an gane yace ce kun san gwada kuwa kalu sai suka ce ashamla mayafi kun ga sai suka fassara da larabcin da ya fi musu sauki mu ma yanzu da an ce mayafi kowa zai gane kala na'am sai ce i eh, shi ɗin ne dai kala sai ce kalat sai ta ce ita matar nasajtuha biyadi ya manzan Allah na ka maka wannan bargo ne wanda da hannuna na saƙa faji'tu li akswakaha shine nazo dan in sanya maka wannan wato in baka ka sa abinda take nufi da wannan magana ita wannan mata shine tana so ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutuncin shi da daraja shi ya kai ta zauna da kanta ta saƙa da kanta ba wani ta sa ya saƙa ba fa akhadha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahal yace sai annabi ya karbi wannan bargo muhtajan ilaiha yana mai buƙatar bargon to za mu dawo mu tattauna wannan matsala ya akayi sahal ya gane annabi yana buƙata akwai bambanci tsakanin buƙata da so buƙata ta yiwu yana da ƙarancin kayan sawa sai aka zo mai da abin to amma so komai yawan kayanka in ka ba tela ɗinki sai kaga kana ta kana ta sha'awar ka sa wannan to amma shi anan ya ce ya karɓa yana mai cikin bukata yaye ya gane sai ya ce fakharaja ilaina yana karɓe sai ya shiga cikin gida sai ya fito gare mu wa innaha izaruhu yana ɗaure da wannan bargo kaji dalilin da ya sa muka gane yana cikin bukata daga bashi yanzu yanzu nan sai ya tashi ya je ya sa daga haka ne sahal ya amfani da haka ya gane cewa annabi yana cikin bukata za mu dawo mu tattauna abin insha Allah ha fulanin sai wani sai bai ambaci suna ba sahabbai suna da ladabi idan wani ya ɗanyi wani abu da ba a ji daɗi ba ko ake ganin wannan abun kuskure ne sai a ɗan saka ya sunan shi haka ake so kai ma idan ko ne abin alheri sai a zo a bayyana sunan shi ladabi ne daga cikin ladubban salaf wane ya munana sai a ɗan sakaya wane ya kyautata sai a yi al'ishada bismihi sai a fayyana kowa sunan shi ina fata an gane saboda haka fa hassana ha fulanun sai wane ya ce kai wannan bargo yana da kyau ya yi sha'awar wannan bargo faƙala sai ce wa annabi aksiniha aksiniha ko uksiniha uksuniha ka bani wannan bargoni ma in sa ma ahsanaha wani irin kyau ne wannan bargo yake da shi kai wannan bargo yayi kyau qala alqawmu to wannan mutum yana faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya tashi sai ya shiga gida da ya shiga gida me yayi sai ya je dan ya ciro sai jama'a sahabbai da ke zazzaune sai suka ce ma ahsanta baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba ka muna na ladabi labisa hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama muhtajan ilaiha kana ganin manzon Allah ya sanya wannan bargo a halin yana mai cikin bukata summa sa'altahu kuma ka zo ka roke shi wa alimta annahu la yaruddu ka san kuma shi in an ce mishi ya bayar baya cewa a'a Allahu akbar haka firazdaq Allah ya sa ka karanta adab in baka karanta adab ba tafi ka je ka binciki tarihin malaman adab firazdaq wani mawaki ne na ahlul bait wani sarki cikin sarakuna wata rana jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo yana kewaya ka'aba sai mutane suka yi cik suka tsaya suna kallon shi kawai ma'ana attention kowa sai ya tsaya ana kallon wannan jika annabi sai kamar kowa ma ya haƙura an ban mai ka ka'aba ya kewaya shi kadai to wani sarki ya san kowaye wannan yaron ya san kowaye ya san jikan waye ya san dan gidan waye ya san daga ina yake amma sai ya ce guda Allah wannan wane ne har ma mutane suka tsaya suka ba shi wuri siras daga yana jin shi sai ya harare shi sai ya tashi kawai sai ya ce mishi hadha ibn fatimata in kunta ta jihaluhu wannan to dan gidan Fatima ne in baka san shi ba ya rinka faɗa mai wannan shine wane wannan to a cikin yabon ne har yake cewa kaga wannan to shine wanda kakan shi ma la kakan shi bai taɓa cewa a'a ba laula shahadatu kanat la'uhu na'amu ba dan ashhadu an la ilaha illallahu ba to da shi laɗin ma to da na'am zai ce <laughs> eh, laular shahada kanat la'uhu na'am kun ji jama'a manzan Allah ya samu wannan yaban in dai aka zo wurin manzan Allah aka ce a bani manzan Allah baya cewa a'a saboda Allah ya turo shi shi wakilin Allah ne a wurinka faɗi matsalarka don haka duk matsalar da aka zo da ita ta addini da ta tattali da ta zamantakewa da matsalolin rayuwa kowace iri manzan Allah bai taɓa cewa tafi ka bani wuri ba wani sangome man ƙato mai gida ne ga mata ga ‘ya'ya ya zo da la'asar sakali ya yi ce bai yi cefa ne ba manzan Allah ya ɗaga kai ya dube shi ka gani nazari kenan ya ga to wace fatawa ta dace da wannan in ka ba ka ba wannan gobe in ya dawo to aiki ya same ka to in ka kori wannan kuma gari ya shiga matsala sai ce kai me ka mallaka baka iya komai ba yace shi bai iya wata sana'a ba to me kake da shi a duniya yace ina da matashin kai da yake kwanciya da salka da suke shan ruwa sai buzu da yake kwanciya kai shi da matar shi annabi yace je ka kawo ya zo ya kawo sai annabi ya kwaɗa musu gwanjo ya ce jama'a waye zai siya sai wani ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba wanda zai kara. sai wani ya ce uku sai ya ce kawo to kai kana zaune ka ga annabi zai sai da firij ɗinka da ka da gadanka imani kenan na sahabbai a karɓi kuɗi wancan ya kwashe kaya tafi sai annabi ya kawo dirhami biyu ya ce kaga wannan dirhami biyu ya eh, je ka siyo gatari ya siyo gatari ya kawo sai annabi ya kafe ya ce kaga dirhami ɗaya ya eh, je kaka ya cefane ya je ya ne ya dawo sai ya ce kaga wannan gatar ya ce eh to ka saba shi ya saba ya ce dajin oda tafi a walil madina can ne inda manya-manyan bishiyoyi suke ce ka je ka sari ice kana siyarwa kwana goma sha bakwai sannan in ganka kwana goma sha bakwai sai ga mutumin nan ya zo da babban riga yana saɓewa irin ta manyan alhazan birni haka a ah! wane kai ne yace yace to haka bai fi maka alheri ba don haka annabi shine better life shine poverty alleviation poverty eradication duk wannan turanci da kuka na zamanin Obasanjo dan ku ci kuɗi ye felin keken nafef keken kutare ke duk abin da kuka kawo ƙarya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine better life shine yake gyara rayuwar jama'a kaga wannan harkar tattali ce ya bada shawara to wani saurayi ne ya zo kamar ka ce irin nigogin nan yanzu ya saba ya yi izina nan ya yi nan ya yi nan to yanzu ya zo to ko ustazai kun yi mishi wa'azi ba kuɗin aure ba yaya ne ya za a yi sai kuma ya zo ya ce to yanzu ma'ana bari ya je wurin annabi annabi ya halatta mai zina ya ga kuma gobe wanda zai mai wa'azi ya ce wa'azi eh, zina ba kyau sai ta wurin annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya zo ne zai je ya yi zina yana sa annabi mai fatawa ya halatta mai sai sahabbai billa a usu in ga Allah ya ce a ah, bai ba da ko ake ba manzo Allah ya ce matso matso ka gani ko kun ga yadda annabi yake karatun shi <laughs> inda sufaye ne wani sufin sai suma saboda kyamar zunubi <laughs> to kai malamin ka suma ni da nazo fatawa <laughs> sai annabi ya ce matso matso zo nan kana so a yi da uwarka ya ce a kana so a yi da kanwarka kana so ya ce a annabi ya jawo mai abin kusa ya nuna mai munin abin sai ya ce to kai min addu'a sai annabi ya shafi gashin goshin shi haka ya ce Allah ka shiryar da shi Allahumma hadihi ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka shiryar da shi ka sa shi abun koyi wajen shirya ya ce bai sake tunanin yayi wannan lalatar ba tunanin ma ba yayi ba Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi sahihi ne kun ga yadda annabi ya maganin social problems within the society yanzu wannan matsala ita muke fama da ita wani saurayin baya zuwa sallah ne cikin ku saboda me saboda kada wata ran ku mishi nasiha ƴan mata na shiga ɗakin shi yana samun dividends fa'idar rashin zuwa masallacin ku ba ku isa ku yi mai wa'azi ba baya muku magana saboda ku bashi ya rayu to amma ana so ku shimfiɗa mishi yanayi yadda zai ga hasken fuska ya zo ya faɗa muku matsalar shi to wani kuma aure yake so ba kuɗin aure ga mata kuma tana jiran ya ba da sadaki a ɗaura aure kyakkyawar budurwa sanɓaleliya ta zo ta tsaya gaban annabi ta ce na kawo kaina na bada kaina gare ka annabi ya ɗaga kai ya duba sai gaba ya da bukata sai sun kui da kai sai wannan saurayi ya miƙe ce to manzo Allah an baka bukata fa mu kan muna bukata e, manzo Allah yace kawo sadaki yace babu to tafi wurin dangi yaje wurin duk ya kada babu ya dawo to yaya yace babu yace ko zoben bakin eh, karfe je ka ya kada babu can ya zauna takaici abin duniya eh haka suka ce inna minal ajaibi wal ajaibu jummatun Ƙurbul habibi wa ma ilaihi wusulu suka ce kai abun mamaki yana da a duniyar nan ga masoyinka amma baka isa ka taba shi ba <laughs> ka duba tsakaninka da Allah kai saurayi ka ga falleliyar budurwa a ce samo baƙin zobe wanda wani zai iya zarewa ya baka babu ka je dangin iya sakkwato ka je gombe duk babanka su wani sun tafi ka katsina duk ka bi su ka je an rasa bakin zobe kaf ka dawo kuma tana nan tana jira ka kalle ta ta kalle ka shine qurbul habibi wa ma ilaihi wusulu ga kada masoyi a kusa amma ba dama ka taba shi sai ce kal'isi fil baida yaqtulu E eh, kamar raƙumi a cikin daji yana kayan ruwa amma kishi zai kashe shi raƙumi yana ɗauke da ruwa in ya ji kishi ya zai yi sai dai mutu saboda haka bawan Allah nan ya gato wannan irin tashin hankali ne haka kawai sai tashi ya juya sai ya tafiye shi ba yi sallama ba ko kai ne mai za ka yi kawo sadaki babu tafi ka tambaya ka je durin dangi babu samu bakin zobe babu ka kalle ta ta kalle ka ka kalli liman liman yana jiran ka da kulhuwan lahu kafa uku shi ka kasa motsi ma'ana kai ango kai ne cikas game da daurin auren nan me amfanin ka sai tashi ya tafi bai sallama ba sai annabi ya hange shi ya tafi sai annabi ya ce ku dawo da shi dan ka san ba matsalar da ta zo gaban annabi sai da ya warware ta sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka haddace na alkur'ani sai ce na haddace suratul bakara da ali imrana sai ce to je kaka koya mata ayoyi kaza shine sadaki sai ka daura aure ka gaya mini wallahi tallahi ba boko haram ba ko abcd haram ne in manzon Allah yana da rai sai yayi maganin su duk wata fitina a duniya wallahi ba wadda ta rayu annabi sallallahu alaihi wasallama bai maganin ta ba shi kadai bi shahadatil a'da har makiyan shi sun yarda da haka babban makiyi ne yake cewa wallahi da Muhammad na da rai yace duk fitinar da ake fama da ita majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinke ta da sai yayi maganin ta to ina qur'ani da sunna ina malaman ahlus sunna ina salafiyun dole ku ne yanzu ake fata ku ba da shawara ya za a yi in ba haka ba 'yan boko ba abin da za su iya kawowa a duniya kaf sai rikici 'yan siyasa ba abin da suke iya kawowa sai hayaniya duk inda 'yan siyasa suke hayaniya za su kawo 'yan boko rudani za su kawo confusionist ne rikici za su kawo gaba ɗaya kowa sai ya gudu gidan shi shi kenan ku da kuke karatun ƙur'ani da hadisi ku ne waɗanda za ku ce ga mafita ga mafita saboda kuma akwai haske ne na annabta a wurinku to haka al'amari yake jama'a raƙumi za a yanka shi ya kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama raƙumi ya zo ya sunkui da kanshi manzon Allah ya ji jawabin shi ya ce za mu taho na ji mai gida yana cewa matar shi ta gyara tukwane manya-manya saboda na tsufa ba na iya yin kazar-kazar irin na da gwamma a yanka ni kawai shine na kawo kuka ya manzan Allah a taimake ni tun ina saurayi ake safara da ni wannan manzan Allah kenan raƙumi ne hadisi ne sahihi sunan abi dauda da musnadul imam ahmad ya kawo yana neman alfarma manzan Allah ya tashi ya je ga fatake ce cikin kuwa mai raqumin can wani tsoho ya ce shi ka ya ya kawo kuka yace ga jawabin da kai matarka ya ce haka ne ya ce ya ce to a yafe mishin an koma gida a saka shi cikin raƙuma ya kiwo ya yi ai ya kamata ya ci fenco da gratuti an fahimta jama'a wallahi da za mu tsaye da darasin a nan kaf mu ci gaba da kawo wannan sai mu kwana da kwanaki muna kawo cewa ba matsalar da ta zo gaban annabi sai da ya warware ta ya za a yanzu a cikin nigogi Allah ya shiryar da ku <laughs> na fata an gane to malam yake cewa fihi mashru'akum wa fihi mashru'iyatul inkari inda mukhalafatil adabi zahira idan kaga mutum yayi wani abu ya saba ladabi a zahiri babu laifi kai mishi fada a sarari sai kaga yayi abin da bai dace ba kun ga ai madadin su kira mutumin nan gefe guda a nan take sai suka ce kai wani baka kyauta ba wa in lam yablugh al munkar darajatu tahrim ko da ike wannan abin da mutum ya bai kai haram ba amma sai ka ce kai wannan abin da kai bai dace ba haka ina fata an gane sai malam ya ce wa fihi tabarruk bi athari salihina wannan hadisi dalili ne akan ya halatta a nemi albarka da jiki ko da tufafi ko kuma wurin zaman mutanen kirki to wannan littafi fathul bari kamar yadda muka gaya muku ibnu hajirin ya rubuta shi waɗannan mas'aloli da suka shafi aƙida irin waɗannan sai bin ba zai biya gyaggyara yana cikin gyarawa kuma sai ya tsaya sai wani cikin almajiran shi ya ƙarasa mun sha yin bayani a baya wannan wurin na daga cikin gyare-gyaren da ke cikin fat'ul bari jama'a da ya ce wa fihi tabarruk bi salihi na, ya halatta asarin mutanen kirki wani salihi wani malami wani waliyi ya sha ruwa kai kuma sai ka ɗiba ka watsa a jikinka in ya wuce sai ka ɗibi ƙasar kai ma ka zuba a aljihunka abubuwan da yake faɗi kenan sai malam yake haza kafa wannan kuskure ne wasawabul man umin zalika abin da yake daidai shine a hana yin haka liwajhaini saboda dalilai biyu a ahaduhuma anna sahaba lam yaf'alu zalika sahabbai ba su aikata haka ba ma a gairin nabi sallallahu alaihi sallam sahabbai ba su yi wa wani annabi haka ba annabi kam in yayo kaki sai su tare sai su shafa idan ya alwala aka ce kamar za su kar junansu in baka samu ruwan alwalar ba wani ya shafa a jikin shi sai ka shafo laima jikin shi ka shafa a jikinka annabi bai taba ce musu kun yi bid'a ba amma kuma da annabi ya rasu ba su yi wa abubakar haka ba ba su yi wa Umar haka ba ba su yi wa Usman ko Aliyu haka ba ba su yi wa matan annabi haka ba to tunda sahabbai haka suka fahimta annabi kaɗai ake wa e to kuma ka ku ƙara sai ku tsaya akan haka walau kana khairan la sabaquna ilaihi da alheri ne yin haka ga wani to da sahabbai sun rigaye mu والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاس عليه غيره باء غدا النبي دواني lima bainahu wa baina ghairihi min al-furuq al-kathira saboda bambancin da ke tsakanin annabi da wani bambancin na da yawa kaga dai fitsarin annabi ba najasa bane saboda haka yayi fitsari a ƙoƙo da daddare gari yawa ya kira baiwa barira zo ki ɗauke ƙoƙo yana nan da fitsari a ƙarƙashin gado ki je ki zubar da ta zo ta dauki koko sai ta zauna sai ta shanya fitsari sai ta fito ta aje koko annabi ya ce ina fitsarin ta ce ta shanye ce ki je ba za ki wuta ba wuta ba za ta ci ki akwai shehin da yanzu za ka shafi tsarin shi akwai matsaloli matsalar farko in ka haɗu da malaman fiƙi za su ce maka na jasa ne idan ka je ka haɗu da likitoci kuma yan medical laboratory science me za su ce ka yi banganci za a gwada ka kai kanka kai kanka yanzu za a gwada ka <laughs> na fata an gane saboda haka ba a shan fitsarin wani eh, da duk waɗannan abubuwa alwaji ustani dalili na biyu saddu ati shirk toshe kafar shirka لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم domin in aka bar mutane suna tabarruki da taba jikin wane taba tabarmar da wane zauna da makamantan abubuwa makamantan haka wannan zai iya jan jama'a su koma kuma suna wuce iyaka suna bauta wa salihan har kuma al'amari ya al'amari misali al'imamin nawawi mai riyadu salihina ya karantar a makarantar darul hadisil ashrafiya kuma ya taba zama provost malaminta babban shugabanta to sai aka samu wani malami ya zo shi kuma daga baya sai ya zama tica ko lecturer a wurin sai ya zo sai ya rinka kwantar da jikin shi haka yana gogawa yana gogawa akan tabar tabarman makarantar yana ta gogogawa ko ina wai yana neman ko Allah zai sa fuskar shi ta taba inda nawawu ya taba takawa har yake yin waka wa fi darul hadisi latif ma'ana ala bustin asabu wa awi la'alli amurru bi la'alli amurru amussu bi hurri wajhi makana massahu qadamun nawawi wai yana ta goga goshe shi ne da kuki da fuska Allah ya sa ya shafi inda nawawi ya taɓa takawa to wannan ba shi cikin sunna Allah ya kiyaye wa kad sabaqa bayanu zalika miraran bayanin irin haka ya gabata wurare da dama in ba ku manta ba bin baz shine wannan jama'a kun ji irin kurakuran da ke cikin fatuhul bari haka shine abin da yake daidai wannan littafi duk duniya ba a taɓa littafi wanda ya sharhin hadisin manzon Allah kamar shi ba to amma tunda mutum ne yayi ana samun kuskure ba a cewa a jefar ko a tsine mai ko a yaga ko a kaza kaza sai malamai suka ce abi a gyaggyara duk waɗannan kurakuran shikenan 1997 ko 96 muna madina jama'a wajen makabartar baki a inda aka yi expansion inda aka ƙara ta yanzu ta ƙara matsowa tun bata matso wurin ba wasu matasa suka je suka tara fatuhul bari sharhin eh, sahihu muslim suka tattara littafan su ibnul mulaqqin dukkan littattafan ire-iren waɗannan malamai waɗanda ake samun irin waɗannan kurakuran suka je har sun fara cinna musu wuta wani profesan mu na aqida malam Ali Nasir Faqihi shi ya je a guji aka kori matasan nan aka kwashe littafan aka kashe wutar aka zo ana tara su a nemi su nasiha suka ce wai ai akwai kurakurai da suka shafi aqida a ciki aka ce musu ko akwai kurakurai ai babu littafin da ya kubuta daga kuskure na iya tuna Ali Nasir Faƙi sai ya ce Fathul Majid ba shi ne littafin da Imamu Da'awa ya rubuta kitabu Tauhid jikan shi Abdurrahman ya sharhi ba suka ce eh ya ce akwai kurakurai a ciki shi ma sai ku kona wato samun kuskure a cikin littafi jama'a ma damar ba wauta ce ta ganganci ba ba ta sa a yi kwandemin littafi ku kiyaye wannan jama'a shi yana daga cikin kurakurai waɗannan irin littattafai jama'a saboda ana samun wannan kuskuren a ce ba su da wani alheri a yi watsi da su a'a abu na ɗaya kenan abu na biyu haka irin wannan kuskuren ya taho mana ƙasar nan da yawanci yau matasan ahli sunna ba a karantar da su ahalari ishmawi iziya risala askari muktasar da qurtabi ba me yasa saboda akwai kurakurai a cikin littattafan Imam Shafi'i yana cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yarda wani littafi ya zama cikakke ba kuskure ba sai littafin Allah da haka abin da ya kamata shine duk wani littafi in ka ga akwai kuskure ciki na farko kakka tsine wa mai littafin kar ka zagi mai littafin sai ka ce Allah ya yafe mai sai ka sa biron ka in ka isa a gefe sai ka ɗan yi ta'aliki idan ka ga irin waɗannan kurakuran sun yi yawa in ka isa sai kai wa littafin ta'aliki sai ka sa a buga duniyar ilimi kai kuma ta kalli naka gyara shine abin da malamin su ibnu hajar yayi da ya karanta littafin at-targhib wa tarhib ya ga kurakurai da yawa a cikin littafin madadin ya zagi munziri sai ya ba shi uzuri dama munziri da ya gama yin littafin targhib wa tarhib ya ce to mai karatu a karɓa da haƙuri saboda na rubuta littafi ne cikin damuwa na yi nisa da gida na yi nisa da kayan aiki kuma ina cikin shauƙin iyali ya yi tafiya ne sai ya makale a inda ya tafi bukata ba ta biya ba kuma ya kasa dawowa sai ga bari ya rubuta littafi ya zauna ya rubuta littafin targhibu wa tarhibu da ka to sai kurakurai suka faru a ciki waɗannan kurakurai da suka faru sai wani malamin su ibn hajar mai suna Al'imamul imam al-allamatu naji sai ya zo sai ya fara gyaran kurakuran yana gyara kurakuran kurakuran yana gyara sai da abin ya yi yawa sai mai da shi littafi yanzu an buga littafin mujalladi hudu ujalatul imla haka ake yi amma ba za ka ce a'a wane ya kuskure kaza ko a wurin wa'azi ne mutum yana iya kuskure ko a wurin karantarwa irin wannan mutum yana iya kuskure ko a ina don Allah ba zai barka ka ai kai ba ba kammalalle ba annabi ba ne. jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka wannan yana daga cikin kurakuran littafin fathul bari da ire-iren waɗannan kurakurai da ake samu a cikin waɗansu littafai waɗanda gaskiya ba dalili ba ne akan a tsine wa masu littattafan domin mutanen kirki ne salihai sai dai sun yi kuskure wanda kowa bai gaza yayi ba haka nake yin wannan bayanin kullum akan alburda da hamziya da waɗannan littafai waɗanda suka yi su ba 'yan bidi'a ba ne ba makiya manzan Allah ba ne masu ƙaunar manzan Allah ne amma ƙaunar takan kai ga kuskure kamar yadda wata yarinya ita ma ƙaunar ta kai ta ga kuskure ta ne annabi waka ta koma tana faɗin abin da bai dace ba annabi ya gyara mata wa fina rasulullahi yatlu kitabahu sai ta koma tana cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gadin annabi ya san abin da za a yi gobe sai annabi ya ce a'a ki bar wannan ki ci gaba da yin naɗa zu so da haka alfazazi ya yi kuskure cikin ishiriniya bai zama kafiri ba bai zama dan bid'a ba kuskure ne sai a ce Allah ya gafarta mishi aha busiri ya yi kuskure a cikin ainihin hamziya ko eh, menene take da suna alburda sai a ce Allah ya gafarta mishi ba za a ɗauki kuskuren ba kuma ba za a yi shiru a ce ba kuskure ba ne kuma ba za a tsine mishi albarka ba wannan shine adalci wanda ku da ke bin manhajin salafiyanci ku kaɗai za ku iya yi waɗancan sun ce alfazazi ya kafirta waɗannan kuma sun ce a'a abin da ya daidai ne ku sai ku ce a'a wannan maganar da ya faɗi ba daidai ba ce kuskure ce amma bai kafirta ba kuma bai yi bid'a ba Allah ya gafarta mishi to kun daidaita al'amura kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa qala ibn battal al imam ibn battal shima babban malami ne wanda ya sharhin bukhari tun ranar farko da zamu fara karatun nan zo da sharhin shi yace fihi jawazu idadi shai'i qabla waqti al hajati ilayhi wannan hadisi yana nuna a jimillance ya halatta a tattali wani abu kafin buƙata ta zo gare shi an fahimta jama'a ka gina ɗaki ka shafe shi da fenti sai ka kulle shi saura wata biyu a ɗaura aure haka ne ko ba haka ba ba za ka ce sai in za a ɗaura aure yau ne za ka shiga neman ɗakin haya ba in ba haka ba amarya a fasa don a kawo ta baka samu ɗaki ba saboda haka wannan hadisi ya ne mana tarbiya akan tattalin abu kafin ranar bukata qala sai ibnu battal ya ce to وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت kun ji maganar ɗazu an samu wasu bayan Allah sun haƙa kaburbukansu tun kafin su mutu wata aqabahu Zain ibn al-Munayyir sai malam Zain ya ce a'a akwai gyara bi anna zalika lam yaqa min ahadin min sahaba ba wani sahabi da ya taba haƙa kabarin shi qala sai ya ce walau kana mustahabban da mustahabbi ne mutum ya haƙa kabari kafin mutuwar shi lakasura fihim da haka yayi yawa a cikin sahabbai abin da yasa kabari ya sha bamban da likafan ya sha bamban da sabulun wanka ya sha bamban da turare zaka iya tattalin sabulu mai kyau mai kanshi turare mai kyau mai kanshi likafaninka mai kyau har ma haka ce zaka iya dinkawa kanka sai kai kiyasi yanzu dai kamar ni kam ai da wuya kuma in ƙara tsawo eh ko Senegal na je ai dai sa kyale ne haka <laughs> ina fata an gane saboda haka yanzu kamar ni sai in zauna sai in dinka wa kaina in yi so ma tsawon ne in ƙara inci biyar to sai ka ajiye kana mutuwa an huta dama ka nuna musu ga ɗan akwatin turarenka ga sabulunka ga likafaninka kai ma gari ya waye kuka haɗa ido kaga kafi zama mutumin kirki ran nan ka san cewa bai yiwa ka dawo cikin shi zaka kwana to amma kabari in ka duba aka ce ka je ka haka kabarin ka yanzu in ka haka kabarin ka 1980 ya zama kuma sai 2010 zaka mutu kaga zaka shekara talatin kenan kana ta gyaran kabari aiki ya samu saboda haka gaskiyar lamari haka kabari ba shi daga cikin abubuwan da aka abin nan sai dai mutum na iya wasiya cewa in na mutu a garin nan to ga makabartar da za ku kai ni wannan babu laifi amma bai halatta ka ce in na mutu a nan to ku kai ni gari ka ba wannan aka ce bai halatta ba amma a gari za ka iya zaɓar wa kanka makabarta an fahimta jama'a to ga mutanen da kuma suka zan suna da makabarta fa kun san akwai irinsu kamar sarakuna duk sarakuna suna da makabarta tasu ta kansu ko a cikin gidajensu ko a wani wuri da suka keɓance to aka ce in mutum ya ga mutuwa ta kusanto to zai iya cewa do Allah nan nake so ku rufe ni nan babu laifi saboda sayyidina Umar lokacin da ya ga mutuwa ta taho sai ce a kira Aisha ai a kai shi wurin Aisha Abdullahi dan Umar ya je wurin Aisha ya ce do Allah dan filin nan da ya rage ga kabarin mijinta ga kabarin abokin shi do Allah ya mata arziki ta mishi arziki a rufe shi a nan tun da ɗakin ta ne kaga fa gwamnatin shi ce madadin ya rubuta takarda sai ya yi wa wurin CFO ma ya mai da shi nashi <laughs> amma don ka gane adalci tun da ɗakinta ne sai ce yana roƙonta sai ta ce to da dai na bar wurin ne dan kaina ka ji wata hujjar da na bar wurin dan na ga babana ga mijina ga ni amma wallahi tun da umar na so na ban miji umar yana kwance cikin jini sai aka ce mishi ga abdullahi ya dawo sai ce ku ɗaga ni ya ce me ta ce sai ya ce ai baba ta ce ta yadda sai ce alhamdulillah ya ce duk duniya ba abin da ya rage min nake so irin wannan gurin ya ce amma da Allah in na cika ku ɗauki gawa ta a makara ku je ƙofar gidan Aisha ku sake ce mata ga Umar yana gaisuwa bayan gaisuwa yana ƙara neman an tabbatar mai da wurin nan ya ce saboda mai yiwuwa ta yadda ne don ta ga ina da rai in na mutu za ta iya canzawa ya ce in ta amince ku rufe ni in ba ta amince ba ku kai ni inda kowa yake jama'a kun ji gwamnati kenan mai adalci ba wai yanzu aka so a kwace wa tsohuwa fili sai mata sharri a cewa ita dama ba zan fariya ce ina ma take da asali a zaria a ce to a koma da ita kwatar kwashi Allah zai koma da kai jahannama kai kuma yi eh, haka ake duba sai a dubi tsohuwa kowa ya mutu sai ita kadai a gida an batta da yan yara wai sai a ce wai ita ba yar wai ya ma aka yi ta samu filin ka ji renin wayo ku je ku karanta law ku zama activist lawyers ku zama lauyoyi masu cin gashin kansu ma'ana ku rinka zama 'yan ina da rigima shine ina da rigima activist lawyers irin su gani fahimi kai kana yawo ne ka shiga cikin zariya ka shiga falladan waye aka kwace mai fili ya rasa gata in aka ce ga wata tsohuwa sai ka ce in na zo ba ni tarihin filin duk ta faɗa maka ka rubuta sai ka je ka kai ƙara ka tsaya ka kare mata in ka zo sai ka ce to kenan in na fili ya tabbata naki kuma yanzu za mu je a miki takardu to ɗan nan nawa zan baka sai ka ce in na kimin addu'a in Allah ya haɗo ka da wani ɗan takara ya faɗi zaɓe an murɗe mishi ya ce maka kai mishi aiki sai ka fansha kuɗin can <laughs> ina fata an gane amma wannan tsohuwa ka yi mata inna mali wajihi lahi ina fata an gane yawwa saboda haka sai kun yi karatu in ba haka ba kana ji kana gani Za ka ji an danne wa marayu haƙƙi. ku ce ku tashi ku yi buge-buge ku yi ƙone ƙone sai ku tashi su kama ku amma duk ɗan boko bari ka ji da duk ɗan siyasa ko to yana tsoron ɗan boko ɗan uwan shi amma ba sa tsoron ku ko ustazai ko kaɗan ba sa tsoron ku amma suna jin ka karanta law sun cuce ka ka ce za ka je kotu to za ga an turo maka dattawa neman sulhu duk wannan hayaniyar da suke yi ku rabu da su So da haka kuna ji kuna gani ana danne wa mutane haƙoƙinsu ba ku da yadda za ku yi titi ya zo ya wuce ta gonar dattijo dattijo yaushe ka fara noma wannan wurin sai ce kakanmu yana noma wannan wuri tun zamanin sarkin zazzau alu dan sidi ma'ana tun babu najeriya a duniya ba najeriya a duniya shi yana noma wurin sannan aka zo bayan shekara hamsin aka samu najeriya sai aka ce kuma wai gwamnatin najeriya ta kwace mai wannan gurin ya zai yi bai iya lauya ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba sai koma ya ce Allah isa su kuma dama Allah isa suke su ko kuma sai ka je ka samu dattijo yana da tafkekiyar gona sai ka je ka ga an ce wai an karbe wai an zo wai ita gonar wai an bashi naira dubu bakwai wai shine compensation na gwamnati bishiyar mangwara da ke ciki wai naira saba'in da biyar kai ka ji abin kama kana kallon drama haka ake yi fa waɗannan dattawan saboda ba su sanya za su yi ba sai dai kauce ce Allah ya isa don haka dole ne ku yi karatu ku je ku kwato haƙƙi in ba ku yi karatun ba kuna da kuɗi sai ku ɗauki lauyoyi sai ku ajiye ku ce duk wanda aka zalunce shi a garin nan ya rasa yadda zai yi to kafin ya Allah isa ya zo sai ku ɗaukar mishi lauya abin da ake yi kenan jama'a amma wai kawai don a ce Allah isa galibin su ba sa tsoron Allah isa amma suna tsoron a kai su kotu a ce an yi winning an yi defeating an yi kaza a kotu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحملها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة wannan wata magana ce dangane da duk wanda ya tattali kamar likafani ko turare to ya san yadda zai adana shi da kyau yadda za a tabbatar da cewa an yi mishi amfani da shi ko kuma ya zama ya tattala abin ta wata hanya wadda yake kudurce wannan mutumin da zai bashi din yana da wata daraja yana da wata albarka wannan magana ta so ta yi kama da waccan ta baya shine wane e in na mutu to ina ganin kai kana da albarka ragowar sabulunka a ɗauko a yi min wanka da shi wane e turarinka a ɗauko a samu ne wannan magana ta so ta kama da waccan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a jimillance dai abin da babin yake karantar da mu ya halatta mutum ya tattali likafanin shi ko bai halatta ba ya halatta dan an yi haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan har ya halatta kenan wani ya tattali likafanin kanshi ashe in ka tattali likafanan wasu ka ɗinka ka ajiye babu laifi babu laifi kamar yadda muka faɗi da farko babu tiba'in nisa'il jana'iz babin da ke bayanin akan hukuncin mata su raka gawa ina hukuncin mata su raka gawa makabarta قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهضيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت وأن حديثي شيني مكي تكرن تاوى أقوانا كم بايا أم الهضيل إتتي حفصة بنت سيرينا تتي دقى أم عطية الله يكارا متى يرداتتي نهينا عن اتباع الجنائز an hana mu raka gawa mu matan sahabbai walam yu'zam alaina sai dai ba a tsananta mana ba a wajen ainihin hanin ma'ana ba a tsananta an hana amma hanin ba a tsana ba a kausasa ba ina fata an gane to wannan hadisi ya zo da mas'aloli waɗanda yake lallai lallai me ake nufi ma da an hana mu raka gawa din. sai malam ya fassara saboda yadda muhimmancin wannan mas'alar take bari in karanto mana a ƙarshen babin da yace wa qala al muhallab malam muhallab yace fi hadisi ummi atiya dalala ala anna an min sharii ala darajatin wannan hadisi na ummu atiya yana nuna ce hani da annabi yake ba iri ɗaya bane domin ka ganin tana cewa an hana su amma ba a tsananta ba ashe daga cikin hani akwai mai tsanani daga cikin hani akwai mara tsanani yanzu kaga wannan hanin ba za ka haɗa shi da hanin kasuwancin an kira sallar juma'a ba kaga amma duk hani ne ko an fahimta jama'a waƙala al imamu ad-dawudi yace qauluha nuhina an ittiba'il janaiz a an nasila ila ƙubur qubur da tace an hana mu raka gawa abin da take nufi shine an hana mu mu bugawa har zuwa kaburbuka wa qawluhu da yace wa lam yu'zam alaina da tace ba a tsananta ba din nan ai Allah na atiya ahlal mayyit fa nu'azzihim kun ji wata fassara an hana mu mu raka gawa har mu je mu gidan mutuwa mu musu ta'aziyya wa natarham ala mayyitihim mu je mu yi addu'a ga mamacinsu min ghairi ko an nutubi a janazatihi ba tare da mun bi jana'izar ba ma'ana matukar ba mu raka gawar ba to ba kuma za mu ainihin wato bi har zuwa gida mu ainihin yi addu'a mu yi ta'aziyya ba in ta haka ji wannan fasara ta kare to yanzu wannan fasara akwai rikici ko babu eh sake duba ka gani ya ce ai ko ila an nasila ila alqubur wa qawlu wa lam yu'zam alaina ay alla na ahla almayyit fa nu'azzihim wa natarhama ala mayyitihim min ghairi an nutbi'a janazatihi wato ma damar ba mu raka gawar zuwa kabari ba to kuma ba za mu je wurin gidan mamata gidan da aka yi mutuwa gidan mutuwa gidan makoki ba za mu je mu musta'aziya mu yi addu'a ta tausayawa ainihin mamaci ba sai ce وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر yace to kaga ɗaukar wannan fassara a iyaka wannan maganar akwai abin dube ciki na'am huwa fi hadisi Abdullahi bin amr bin al-as yace ko da yake an samu wata magana makamanci haka a cikin hadisin abdullah dan amr dan as annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama ra'a fatima muqbila annabi ya taɓa ganin shi fatima ga ta ta taho fa qala sai ce min aina ji'iti daga ina kike qalat sai ta ce rahimtu ala ahli hadhal mayyit mayyitahum na je gidan can da aka yi mutuwa ne na yi ta'aziyya na yi gaisuwa fa qala sai ce la'allaki balagti ma'ahumul kuda Allah ya sa dai har kabarin kin je tare da su qalat la sai ta ce a'a alhadis akhrajahu ahmad wal hakim wa ghayruhuma fa ankara alaiha bulugh al quda kaga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke mata inkari shine me zuwa makabartar wa huwa bi dhammi wa takhfif dal الدال المقصورة وهي المقابر معنى mata, wa كمتا ولم ينكر عليها التعزية annabi bai mata faɗa akan ta'aziyar ba ashe kenan kun ga waccan fassarar da waɗancan suka ba daidai ba don su suna cewa ne walam yu'zam alaina fassarar ta shine an hana mu mu je mu ta'aziya sai ce a'a an samu hadisi wanda yake annabi ya ga shi ta dawo ina daga ina yake tace daga gidan mutuwa na je ne musu ta'aziya ce Allah ya sa dai baki je har kabari ba sai tace ce a'a bata je ba kaga shikenan ma'ana zuwa makabartan ne aka hana ba a hana mace ta je ta ta'aziyya ko kuma ta gaisuwa waki a jimeta a yola sai kuma ya ce yana da motocin haya kuma idan aka yi mutuwa ku fito bakin titi duk motar shi da aka gani a tsaye da ita ta sauke fasinjoji a je a ɗibi gawa a ɗibi masu limanci masu wankan gawa masu kai makabarta in ba haka ba direban ya yi resign an cire shi to ranar da ya mutu kwa ka zo ka ga yadda jimeta ta yi duk wata mota cewa ka ya aje ta da ka za a kai shi a kafa shine in kai wa Allah aiki sai Allah ya biya ka <laughs> illa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala da haka ku rinka yin aikin alheri jama'a wannan shine raya mu a musulunci jama'a so musulunci bai san ruwa ba musulunci bai san yahudanci ba ganin kyashi duk abin da zaka ka yi sai ka kirga yanzu wannan fili in na bayar aka yi makaranta inda sayarwa zan yi miliyan nawa kenan in ne shaguna waɗannan shaguna ƴaƴana da jikokina Allahu Akbar wannan asalin shine capitalism wanda su Adam Smith suka kirkiro ka je karanta littafin shi the wealth of the nation wannan kafirci ne wato duk abin da za yi in aka ce fi sabilillahi sai a dube shi a aikin banza saboda su ba su yarda da Allah ba to mu musulmi mun yarda da Allah na haka a samu wani musulmi a tudun wadannan ya ɗaukar wa kanshi ya aje tarihi cewa har ya rayu duk wanda ya mutu a zo a karɓi likafani a wurin shi kaga cewa Allah ba zai talauta ka ba kullum ka sai bandir guda na yadi dan madina nawa ne naira dubu biyar naira dubu goma sai ka aje a gidanka ka ce duk wanda ya rasu a ƙwaryar tudun wadannan a zo gidana a karɓi likafani namiji ko mace yaro ko babba ko mutane nawa ne da ya ƙare ka sake siyowa da ya ƙare ka sake siyowa cikin arzikin da Allah ya maka wani yana kwarin ɗan goma ya haka wani yana gyalle su ya haka wani yana tukurtukur wani yana sabon gari wani sai ku ga ƙasashen musulmi sun fara ɗauka alheri ne wallahi wallahi jama'a addinin musulunci ya rayu ta hanyar rashin ganin kyashi rashin rowa jiya muka karanta tarihin sayyidina abubakar hijira za su yi ashe shi yana nan ya samu manyan raƙuma manya-manya yana ciyar da su annabi ma bai san da labarinsu ba yana jiran da an ce a fito sai ce to ga motoci jeep guda biyu ya aje buhun kuɗi kuma ashe. Ka san attajirai ba irin yanzu 'yan boko ba kowa kuɗi na banki attajiran da suna nan da buhun kuɗi gefen fulo ya aje buhun kuɗi da aka taho kawai sai fito da shi ana isowa madina annabi ya ce to nan ne za a gina min gida nan ne masallaci ina masu fili aka ce sahal da suhail wasu 'yan marayu ne ku zo nan suka ce a mun bayar kyauta eh, mu dan Allah muke nufi manzo Allah ya ce Allah ya saka muku da alkhairi amma nawa sai da aka siya jiya muka lissafa kuɗin dinare goma shi daidai da naira dubu ɗari biyu da arba'in ta najeriya a bana kenan aka kwakulo kuɗi cikin kuɗin abubakar aka biya wanda ake so kenan ma'ana inda ka ga masallacin annabi din nan a yau abubakar ne sai gurin wannan ba daraja ba ce daraja ce ka je ka kewaye madina kaf yanzu ka ce ina gidan abubakar ‘ya'yan shi sun raba gado an cinye kuɗin haka kai ma abin da kai wa Allah shi Allah yake wanzarwa gidajenka motocinka komai za a raba gado wannan masallaci da kai fi sabilillah wannan makabarta da ka bayar fi sabilillah ita ce za ta wanzu har ran da iza zulzilatil ardu zilzalaha za ta zo ta kawar da ita wannan ita ce daraja saboda haka ina matasa 'yan kasuwa kuna samun kuɗi ina matasa masu aikin gwamnati kuna samun kuɗi ku taimaka wa addinin Allah waɗannan attajiran da kake ganin suna ɗiban kuɗi irin su harun ɗanja suna gina masallaci irin su alhaji maje suna siyan makabarta sun fi ka sanin darajar kuɗi sun fi ka jin zaƙin kuɗi amma malamansu suka karanta musu zaƙin aljanna a yau ina suke sun mutu sun bar kudin amma ina makabartun suna nan ina masallatan suna nan me kake tunani annabi ya ce in ka suturta mutum ɗaya Allah zai gafarta maka zunubanka manya guda arba'in kai ka je ka bincika duk garin nan waye ma za ka samu yana da zunubi manya arba'in ne ai ko kitabul kaba'ir ne yake kwana a kan shi da wahala <laughs> ka duba fa zunubi arba'in manya ba ƙanana ba gulma tsegumi kisan kai zina shan giya luwaɗi duk in aka lissafa sai ga ba su wuce guda bakwai ba to aka ce in ka suturta musulmi za a gafarta maka zunubinka manya guda arba'in hadisi ne sahihi yana cikin littafin al-mu'jam at-tabarani al-kabir karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah saboda haka ko koyi aikin alheri wannan rayuwa da kake gani kwanan nan zaka ji an ce dummun mun menene zai rage shine aikin alherinmu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa Asarahu. Allah ya ce mu muke rayar da matattu sannan mu muke rayar muke rubuta duk abin da suka aikata da kuma abin da suka bari a baya abin da muka aikata shine sallar mu ta la'asar ɗazu magariba isha da sallar asuba waɗannan shi kenan ka yi ka mutu kun tafi tare masallaci da kabari fa makaranta da kabari fa makabarta da kabari rijiya da kabari waɗannan shi ne asar su ne abubuwan da kabari legacy kenan to waɗannan abubuwan su ne zaka ci gaba da samun alheransu idan kana kabari a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan ka mutu duk komi ya tsaya duk gidajen hayan da ka mallaka kaf masu gado sun raba shi kenan an manta da kai komai ba wani lada da zai shigo duk sallah azhar da kai komi ya tsaya yanzu lada zai ci gaba da zuwa ne waladin salihin ya da'ula ɗana na gari yana maka addu'a ilmin yuntafa bihi ilmi wanda ake amfana da shi da sadakatin jariya ko kuma sadaka mai gudana ka tuna wannan makabarta da ka bayar aka kwantar da musulmi aka rufe shi bai halatta fa a zare musulmin nan daga ciki ba don kai ne mai filin ka ce ka mallaka mai ya kwanta a filin har kiyama ta tashi duk wanda ya cire shi a filin ya yi zalunci don mai filin ya mallaka wa mamacin saboda haka matasa 'yan kasuwa ku tashi ku yi ta ayyukan kasuwa ku tashi ku yi ta ayyukan alheri masu 'yan kasuwar tudun wada sabon gari ku rinka tara buhunan sukari shinkafa ku je ku kai gidan marayu masu sai da shaddawa gambari ku tara ku je ku kai gidan gajiyayyu ku je ku rinka duban tsofaffi ga sunan cikin tudun wada sabon gari daurawa ko ina a anguwanni wata tsohuwar tana nan a daren nan tana kuka ido ne mata ciwo ba ta taɓa haihuwa ba duk waɗanda suka santa kuma sun mutu ba ta da gatan kowa ku ɗibi matasa ga sunan suna yawo ba su da aikin yi local government ta ɗauke su sun yi mata aiki da safe Ko kuma sai ku ɗauke su ku ce kai e shiga cikin ƙwarbai shiga cikin anguwan madaka shiga cikin ƙaura shiga anguwan liman duk inda ka ga wata tsohuwa ka je ka share mata ɗaki ka sa mata maganin sauro ka gyara mata katifa ka shimfiɗa mata ka fesa mata kaza ka yi mata kaza ka bata abinci ta ci kawai ka ce wani bawan Allah ne ka yi mishi addu'a kuna da kuɗi za ku yi haka kun yi aljanna ce waɗannan su ne hanyoyin aljanna waɗannan su ne hanyoyin alheri Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka malam yake cewa duk wannan dalili ne akan cewa lallai ne ɗan adam ya yi wa kanshi tattali tun yana nan da rai babu laifi wa ta yaltahiqu bi zalika hafrul qabri to ko ya halatta musulmi ya haƙa wa kanshi ƙabari kafin ya rasu tun da dai kaji an ce ya halatta ka tattali turare da sabulu da likafani to kabari fa saboda kaga akwai matsaloli ne idan kai kabari to akwai maintenance za ka rinka zuwa ka ne in damuna te kana gyarawa to kuma yanzu za a tsallake ne a ce wannan kabarin wane ne ga wane ya rasu yanzu yanzu sai malam yake cewa fihi bahsun sayati wannan akwai magana za ta zo don haka ku batta za ta zo a ƙarshen karatun na yau insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mu koma kan babin ya ce babu manista addal kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da ke bayanin waɗanda ko wanda ya tattali likafani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam yunkir alaihi annabi bai mishi inkari ba bai mishi fada akan dan me ka tattali likafani ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم qalat nasajtuha bi yadi faji'tu li akswakaha fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muhtajan fa kharaja wa izaruhu فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها thumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu qala inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha inna ma sa'altuhu li takuna kafani qala sahalun fakanat kafanahu Allahu akbar kun ji wani babban sahabi mai suna sahalu dan sa'ad as-sa'idi Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda annam ra'atan ja'at ja'atin Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wata mace ce ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi da gwado mansuja wadda ta saka fiha hashiyatiha gwadan har yana da beza ma'ana yana da beza wadda ta kewaye shi to da ike ya ce alburda shi yasa ni ma na fassara muku ita da ainihin Hausa alburda gwado ina fata an gane to da ike shi kai ita kanta kalma alburdatu din larabci ne na mutan da da daddan larabci ne kuma ya ga duk matasa ne gaban shi sai ce a tadruna malburda kun san gwada kuwa in na so da hausa yanzu sai in sake faɗin wani sunan nashi luru eh luru <laughs> shi ma sunan gwada ne luru eh to kafargi kaji an buɗe kamus ɗin hausawa fa yau ina <laughs> fata an gane yace kun san gwada kuwa kalu sai suka ce a shamla mayafi kun ga sai suka fassara da larabcin da ya fi musu sauƙi mu ma yanzu da an ce mayafi kowa zai gane kala na'am sai ce i eh, shi ɗin ne dai kala sai ce kalat sai ta ce ita matar ha biyadi ya manzan Allah na ka maka wannan bargo ne wanda da hannuna na saƙa faji'tu li akswakaha shine nazo dan in sanya maka wannan wato in baka kasa abinda take nufi da wannan magana ita wannan mata shine tana so ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutuncin shi da darajar shi ya kai ta zauna da kanta ta saƙa da kanta ba wani ta sa ya saƙa ba fa akhadha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahal yace sai annabi ya karbi wannan bargo muhtajan ilaiha yana mai buƙatar bargon to za mu dawo mu tattauna wannan matsala ya aka yi sahal ya gane annabi yana buƙata akwai bambanci tsakanin buƙata da so buƙata ta yiwu yana da ƙarancin kayan sawa sai aka zo mai da abin to amma so komai yawan kayanka in ka ba tela ɗinki sai ka ga kana ta sha'awar ka sa wannan to amma shi anan ya ce ya karɓa yana mai cikin bukata yaye ya gane sai ya ce fakharaja ilaina yana karɓe sai ya shiga cikin gida sai ya fito gare mu wa innaha izaruhu yana ɗaure da wannan bargo kaji dalilin da ya sa muka gane yana cikin bukata daga bashi yanzu yanzu nan sai tashi ya je ya sa daga haka ne sahal ya amfani da haka ya gane cewa annabi yana cikin bukata za mu dawo mu tattauna abin insha Allah fa hassanaha sai wani sai bai ambaci suna ba sahabbai suna da ladabi idan wani ya danyi wani abu da ba a ji daɗi ba ko ake ganin wannan abun kuskure ne sai a ɗan saka ya sunan shi haka ake so kai ma idan ko ne abin alheri sai a zo a bayyana sunan shi ladabi ne daga cikin ladubban salaf wani ya munana sai a ɗan sakaya wane ya kyautata sai a yi al'ishada bismihi sai a fayyana wa kowa sunan shi ina fata an gane saboda haka fa ha fulanun sai wane ya ce kai wannan bargo yana da kyau ya yi sha'awar wannan bargo faƙala sai ce wa annabi aksiniha aksiniha ko uksiniha uksiniha ka bani wannan bargoni ma in sa ma ahsanaha wani irin kyau ne wannan bargo yake da shi kai wannan bargo yayi kyau qala alqawmu to wannan mutum yana faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tashi sai ya shiga gida da ya shiga gida me yayi sai ya je dan ya ciro sai jama'a sahabbai da ke zazzaune sai suka ce ma ahsanta baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba ka muna na ladabi labisa hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama muhtajan ilaiha kana ganin manzon Allah ya sanya wannan bargo a halin yana mai cikin bukata thumma sa'altahu kuma ka zo ka roke shi wa alimta annahu la yaruddu ka san kuma shi in an ce mishi ya bayar baya cewa a'a Allahu akbar haka firasdaq Allah ya sa ka karanta adab in baka karanta adab ba tafi ka je ka binciki tarihin malaman adab firasdaq wani mawaki ne na ahlul bait wani sarki cikin sarakuna wata rana jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo yana kewaya ka'aba sai mutane suka yi cik suka tsaya suna kallon shi kawai ma'ana attention kowa sai ya tsaya ana kallon wannan jika annabi sai kamar kowa ma ya haƙura an ban mai ka Aba ya kewaya shi kadai wani sarki ya san kowaye wannan yaron ya san kowaye ya san jikan waye ya san dan gidan waye ya san daga ina yake amma sai ya ce a guda Allah wannan wane ne har ma mutane suka tsaya suka ba shi wuri siras daga yana jin shi sai ya harare shi sai ya tashi kawai sai ya ce mishi ha zabnu fatimata in kunta tajhaluhu wannan to dan gidan Fatima ne in baka san shi ba ya rinka faɗa mai wannan shi wa wane wannan to a cikin yabon ne har yake cewa kaga wannan to shi ne wanda kakan shi ma ƙalala. la kakan shi bai taɓa cewa a'a ba laula shahadatu kanat la'uhu na'amu ba dan ashhadu an la ilaha illallahu ba to da shi laɗin ma to da na'am zai ce eh, laular shahadatu kanat la'uhu na'am kun ji jama'a manzon Allah ya samu wannan yaban in dai aka zo wurin manzon Allah aka ce a bani manzon Allah baya cewa a'a saboda Allah ya turo shi shi wakilin Allah ne a wurinka faɗi matsalarka don haka duk matsalar da aka zo da ita ta addini da ta tattali da ta zamantakewa da matsalolin rayuwa kowace iri manzan Allah bai taɓa cewa tafi ka bani wuri ba wani sangome man ƙato mai gida ne ga mata ga ‘ya'ya ya zo da la'asar sakali ya ce bai ce fane ba manzan Allah ya ɗaga kai ya dube shi ka gani nazari ke ya ga to wace fatawa ta dace da wannan in ka ɗiba ka ba wannan gobe in ya dawo to aiki ya same ka to in ka kori wannan kuma gari ya shiga matsala sai ce kai mai ka mallaka baka iya komai ba yace shi bai iya wata sana'a ba to me kake da shi a duniya yace ina da matashin kai da yake kwanciya da salka da suke shan ruwa sai buzu da yake kwanciya kai shi da matar shi annabi yace je ka kawo ya zo ya kawo sai annabi ya kwaɗa musu gwanjo ya ce jama'a waye zai siya sai wani ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba wanda zai kara. sai wani ya ce uku sai ya ce kawo to kai kana zaune ka ga annabi zai sai da firiji dinka da fanka ka da gadanka imani kenan na sahabbai aka karɓi kuɗi wancan ya kwashe kaya tafi sai annabi ya kawo dirhami biyu ya ce kaga wannan dirhami biyu ya eh, je kaka siyo gatari ya siyo gatari ya kawo sai annabi ya kafe ya ce kaga dirhami ɗaya ya eh, je kakai cefane ya je ya cefane ya dawo sai ya ce kaga wannan gatar ya ce eh to ka saba shi ya saba ya ce dajin oda tafi walil madina can ne inda manya-manyan bishiyoyi suke ce ka je ka sari ice kana sayarwa kwana goma sha bakwai sannan ganka kwana goma sha bakwai sai ga mutumin nan ya zo da babban riga yana saɓewa irin ta manyan alhazan birni haka a ah! wane kai ne yace yace to haka bai fi maka alheri ba don haka an shine better life shine poverty alleviation poverty eradication duk wannan turanci da kuka na zamanin Obasanjo dan ku ci kuɗi ye felin keken nafef keken kutare ke duk abin da kuka kawo ƙarya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine better life shine yake gyara rayuwar jama'a kaga wannan harkar tattali ce ya bada shawara to wani saurayi ne ya zo kamar ka ce irin nigogin nan yanzu ya saba ya yi izina nan ya yi nan ya yi nan to yanzu ya zo to ko ustazai kun yi mishi wa'azi ba kuɗin aure ba yaya ne ya za a yi sai kuma ya zo ya ce to yanzu ma'ana bari ya je wurin annabi annabi ya halatta mai zina ya ga kuma gobe wanda zai mai wa'azi ya ce wa'azi eh, zina ba kyau sai ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya zo ne zai je ya yi zina yana sa annabi mai fatawa ya halatta mai sai sahabbai a'udhu a usu in ga Allah ya ce a bai ba da ko ake ba manzo Allah ya ce matso matso ka gani ko kun ga yadda annabi yake karatun shi <laughs> inda sufaye ne wani sufin sai suma saboda kyamar zunubi <laughs> to kai malamin ka suma ni da nazo fatawa <laughs> sai annabi ya ce matso matso zo nan kana so a yi da uwarka ya ce a kana so a yi da ka, kana so ya ce a annabi ya jawo mai abin kusa ya nuna mai munin abin sai ya ce to kai min addu'a sai annabi ya shafi gashin goshin shi haka ya ce Allah ka shiryar da shi Allahumma hadihi ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka shiryar da shi ka sa shi abun koyi wajen shirya ya ce bai sake tunanin yayi wannan lalatar ba tunanin ma ba yayi ba Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi sahihi ne kun ga yadda annabi ya maganin social problems within the society yanzu wannan matsala ita muke fama da ita wani saurayin baya zuwa sallah ne cikin ku saboda me saboda kada wata ran ku mishi nasiha ƴan mata na shiga ɗakin shi yana samun dividends fa'idar rashin zuwa masallacin ku ba ku isa ku yi mai wa'azi ba baya muku magana saboda ku bar shi ya rayu to amma ana so ku shimfiɗa mishi yanayi yadda zai ga hasken fuska ya zo ya faɗa muku matsalar shi to wani kuma aure yake so ba kuɗin aure ga mata kuma tana jiran ya ba da sadaki a ɗaura aure kyakkyawar budurwa sanɓaleliya ta zo ta tsaya gaban annabi ta ce na kawo kaina na ba da kaina gare ka annabi ya ɗaga kai ya duba sai gaba da bukata sai sun kui da kai sai wannan saurayi ya miƙe ya ce to manzo Allah an baka bukata fa mu kan muna bukata e, manzo Allah ya kawo sadaki ya ce babu to tafi wurin dangi ya je wurin duk ya kada babu ya dawo to yaya ice babu ya ce ko zuwan bakin ga karfe je ka ya kada babu can ya zauna takaici abin duniya eh haka suka ce inna min al ajaibi wal ajaibu jummatun Ƙurbul habibi wa ma ilaihi wusulu suka ce kai abun mamaki yana da yawa a duniyar nan ga masoyinka amma baka isa ka taba shi ba <laughs> ka duba tsakaninka da Allah kai saurayi ka ga falleliyar budurwa a ce samo bakin zobe wanda wani zai iya zarewa ya baka babu ka je dangin iya sakkwato ka je gombe dukkan nan babanka su wani sun tafi rani ka tsina duk ka bi su ka je an rasa bakin zobe kaf ka dawo kuma tana nan tana jira ka kalle ta ta kalle ka shine qurbul habibi wa ma ilaihi Sulu. ga kada masoyi a kusa amma ba damar ka taba shi sai ce kal'isi fil baida yaqtulu hazzama eh, kamar raƙumi a cikin daji yana kayan ruwa amma kishi zai kashe shi raƙumi yana ɗauke da ruwa in ya ji kishi ya zai yi sai dai mutu saboda haka bawan Allah nan ya gato wannan irin tashin hankali ne haka kawai sai tashi ya juya sai ya tafiye shi ba yi sallama ba ko kai ne mai za ka yi kawo sadaki babu tafi ka tambaya ka je durin dangi babu samu bakin zobe babu ka kalle ta ta kalle ka ka kalli liman liman yana jiran ka da kulhu wallahu kafa uku shi ka kasa motsi ma'ana kai ango kai ne cikas game da daurin auren nan me amfanin ka sai tashi ya tafi bai sallama ba sai annabi ya hange shi ya tafi sai annabi ya ce ku dawo da shi dan ka san ba matsalar da ta zo gaban annabi sai da ya warware ta sallallahu alaihi wasallam Yace ce me ka haddace na alkur'ani sai ce na haddace suratul bakara da ali imrana sai ce to je kaka koya mata ayoyi kaza shine sadaki sai ka daura aure ka gaya mini wallahi tallahi ba boko haram ba ko abcd haram ne in manzan Allah yana da rai sai ya yi maganin su duk wata fitina a duniya wallahi ba wadda ta rayu annabi sallallahu alaihi wa bai maganin ta ba shi kadai bi shahadatil a'da har makiyan shi sun yadda da haka babban makiyi ne yake cewa wallahi da Muhammad na da rai yace duk fitinar da ake fama da ita majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinke ta da sai yayi maganinta